La'akari da wasu tarin bayanan da suka ce sun tattara daga ranar faruwar juyin mulkin kawo wannan lokaci ya sa ƙungiyoyin fafutukar Nijar zargin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu a sahun waɗanda ke da alhakin kifar da shugaba Muhammad Bazum. kamar yadda shugaban kungiyar turnar lafash michael zodi ya yi mana karin bayani muna gani kaman biri yana so ya kama da mutum in an diba shi ne yake sa bazum ya yi shi ne ya kama komi gwamnati sojawa kowa nashi ne shi yake hodi a shi to yanzu a zo a yi juyin mulki a ce ba hannun shi. Wasu bayanan na daban na kara ƙarfafawa wa 'yan ƙasar Nijar kwarin gwiwa a zargin da suke yi wa shugaba Isuhu da yin burus da abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa. Tsohon shugaban ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa biyo Abdurrahman ya gano abubuwa da dama. Harka kudeta an yi a wasu ƙasashe ma ya huto ya yi eh, kirarin bai amince ba da haka kenan a yau aka zo aka yi juyin mulki a ƙasar mu Nijar a ganin mu a cikin kusancin da yake da dukkan mutanen da ake gani cikin tafiyar nan da rishin magana shi kuma a nan 'yan ƙasa sun lura da shi ba a dame yake ba a kare ma yake cikin eh, wuri mai kyau da iko wanda suke kare shugaban ƙasa su suke kare shi mu ba mu da matsala ma da sojoji inda mun san mulki ne aka yi na juyin mulki na sakewa amma juyin mulki tsakaninmu mu hudda dan a hudda wani a sa wani shine muka ce wannan abin ana wasa da hankalinmu a daina sai dai tsohon dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar pendes tarayya abdulmuni gusman na daukan abin a matsayin shaci faɗi muhammadu isufu ba zai yi makansa kudita ba dan saboda jam'iyyar shi wadda ya girka wadda ya yi wahala shekaru da shekaru yana bauta mata har kai ga iko shugaban kasa muhammad bazum ita ta bashi iko akwai hadda ɗan shi na cikin shi shi ma yanzu haka yana tsare kamar yadda an kazare shugaban kasa don haka mutane su bar sauraren wannan kungiyoyi na tadda tarzoma kuma ina kira ga wannan sozawan da sun ka aikata wannan kudi takin al'amarin ƙasa ga da alhakin da duk ya sarkawa ga shugaban ƙasa yana bisa ga wuyansu su ɗauki mataki tun yanzu a hidda wannan intasha tasha daga cikin al'amarin ta hidda ƙasa ba su za su yi mulki ba ba aikinsu ba ne ƙasa ba a wasa da ita. Turnon Lafash ta ce ta samu wasu bayanan da ke nunin shugaba Isuhu na da niyyar zuwa Abuja don ganawa da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Mafari kenan shugabanninta suka ƙudiri niyyar hana wannan tafiya. Abin guda zan hada muku. Misali a tambaya yanzu sojawa wasu, saki bazum suke ya hita ya yi yawo cinye mai babu wanda zai ke mishi wani abu sai godiya. Amma Muhammadu Isuhu a sake shi a kem shi tashi ka taika yawo bai iya yawo tun dai ya raba kano 'yan kasar Nijar ya sa wani irin milkin kama karya cikin Nijar ya kuma dauki arzikin namu ya sa cikin aljihun shi da iyalin shi kuma bayan wannan yana da alaka da annasaru suna nan suna kwashe arzikinmu suna tahiyar su don shi ne a ganin namu ba wani da ya kamata a kama bayan Muhammadu Isu. Yana nan yana kokowa yana so ya cikin kasa. Ya coce ke gudu tun da ya gani abin ya kuke mishi. A wani labarin da ke da nasaba da yanin siyasar Nijar, majalisar sojoji ta CNSP ta umarci jakadan kasar da ke Cote d'Ivoire ya dawo gida. Sakamakon kalaman da shugaba Alhassan Watara ya furta a washe garin taron kungiyar sai dawo da ke jaddada aniyar amfani da karfin soja don mayar da Muhammad Bazoum kan mukaminsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.